وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a wannan yammaci na ranar litinin yau muna uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji inda za mu tashi akan aya ta hudu a cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga akwai wanda ya rubuto tambaya guda biyu na gane ɗaya ban gane ɗai ba yana tambaya akan cewa ma'aikata ne suka tara kuɗi gwargwadon abin da mutum ya ce a cira daga albashinsa suka kafa asusun cooperative na kasuwanci sai kuma suka amince duk wanda zai karɓi rancen kuɗi don kasuwanci zai ƙara kaso sha biyu na kuɗin idan ya zo biya tsawon wata goma sha takwas a ƙarshen shekara sai su raba ribar da aka samu na kasuwanci a tsakanin mambobi to abinda na fahimta daga wannan tambayar shine wannan asusu da kowa yake ba da tashi gudunmawa a ciki wajen har hada kudadensa yakan ba mambobinsa bashi idan mutum ya karɓi bashi da niyyar kasuwanci to zai ƙara masa kaso goma sha biyar yayin da ya zo biya to wani ai ba ce ƙarara ba ta buƙatar wani dogon bayani kafin a fahimce ta duk wani bashi da za ka bayar kuma a zo biyan ka a ƙara maka wani abu komai ƙanƙantarsa sunan wani abin riba wasu suna zaton cewa idan kasuwanci mutum zai yi babu laifi in ya zo biya ya dan kara wani abu saboda wai shi ma ya ci riba wannan riba ce matukar dai abin da ya karɓa a gurinka sunansa bashi ba wai kuɗi ne kuka haɗa da kai da shi ba don ku yi kasuwanci ku raba ribar a tsakaninku wanda ita ce cewa muzaraba wanda tana da ka'idojinta tana da sharuɗanta da hukunce-hukuncenta amma idan bashi mutum ya karba ya juya kuɗi ko nawa ya samu a riba to zai dawo da abin da ya karba bashi ne zai dawo da uwar kudin ne kadai wannan shine abin da yake hukunci na musulunci kuma komin kankantar riba wasu suna tsammanin cewa kuɗin riba idan kaɗan ne kamar babu matsala za a iya ɗan kau da kai idan kaɗan ne sai a ce za a bashi bashi amma yan ribar kaɗan ce 5% ce kawai Allah cewa ittaqullaha wa zaru ma baqiya ma baqiya min riba sauraka duk wani abu na riba ko ya yake ko mun kankantarsa Allah ce ku gushe shi ku bar shi sauraka alheri yana cikin barinsa don haka wannan abin da za a karba daga gurin wannan riba ce wannan 5% din sannan magana a raba riba ban san meye dalilin za a raba riba ba idan har bashi aka bashi to shi ya kamata a bar shi da dukiyar ya sarrafa ta in ya ci riba ko nawa ne nashi ne in an samu tasgaro ma shi ke da asara wannan kudin da ya karba bashi ko ya ci riba ko bai ci ba zai dawo da shi matukar riba masu haƙƙi ne suka yafe masa ba wannan shine hukuncin bashi ita kuma mudaraba ita ce wanda za a haɗa wani da wani su haɗa kudi da kudi ko kuma kudi da kwarewa ta kasuwanci su juya wani wata dukiya a tsakaninsu su raba ribar gwargwadon yadda suka yi yarjejeniya a tsakaninsu in an samu riba mai yawa kowa ya samu da yawa in an samu kaɗan kowa ya samu kaɗan in an yi asara ta shafi kowa wanda ita ce muzaraba amma wannan bashi aka ce an bashi har ma ana son ya biya wani abu na ruwa kaso sha biyar sannan kuma in ya ci riba a zo a raba wannan kuwa macalar ta yi yawa akwai tambayarsa ta biyu da ban gane mai ke nufi ba ah, wannan kuma tambaya ce cewa cikinsa yana matsanancin ciwo kuma baya shan magani amma in ya tashi masa ciwo baya iya ko tafiya to ya zai iya shan ruwa to wanda dai baya da lafiya kowace iri ce sababin ciwon ciki ne ciwon kai ne ciwon kafa ne matukar dai rashin lafiyar na zai hana shi azumi an yarje masa ya sha har sai ya samu sauki sai ya rama fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ce wanda daga cikin ku yake mara lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi ya biya a wasu kwanakin daban haka Allah ya ce saboda ka idan har kana fama da ciwon ciki idan har ba abin ya riga ya zama cuta ce da aka fitar da tsammanin warakar ta ba shikenan za ka sha azumi Allah ya baka sauki sai karama idan kuma wata cuta ce wacce an yi an yi an yi an yi ta gagara magancewa har ma an kai ga fitar da tsammani shikenan sai ka ciyar in kana da halin ka ciyar a kowace rana sai ka ciyar da miskini daya ka shiga karkashin wa alal ladzina yutiqu da hu fidyatun ta'am miskin idan ba ka da abin da zaka ciyar shikenan azumin ya faɗi da kanka cewa mata ta faɗi da kanka masa masafatu amma idan har rashin lafiya ce da ake neman magani idan ce baka shan magani to ban san me yasa baka shan maganin ba ka nemi magani idan ka warke sai ka rama wannan shine hukuncin mara lafiya بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من za mu tashi akan aya ta uku ba ta hudu ba kamar yadda na faɗa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid Allah ce daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da sha'anin Allah bighairi ilmin ba da ilimi ba wa yattabi'u kulla shaytanin marid kuma yake bin kowane ne mai tsaurin kai kutiba alaihi an kaddara wa shi wannan shaiɗan din annahu cewa shi man tawallahu wanda ya rungume shi fa annahu yudilluhu to lalle shi zai batar da shi wa yadihi ila azabis sa'ir ya ja shi zuwa azabar wutar sa'ira Allah subhanahu wata'ala bayan ya umbaci gargadi da jan hankali na mutane gaba ɗaya cewa su ji tsoron ubangijinsu su kiyaye dokokinsa ya tsoratar da su ranar alkiyama wacce take nan tafi babu makawa kuma take tattare da ababen tsoro mai tsanani da zai girgiza mutane zai razana kowa da kowa Allah subhanahu wata'ala ya suranta mana yadda abin zai kasance inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid bayan Allah ya yi wannan gargaɗi to amma duk da haka akwai waɗanda suke jayayya a kan wannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sunfin mutane guda hudu da bayaninsu zai zo a nan gaba a cikin wannan sura kaso na farko da na biyu kafirai ne waɗanda suka mutunce wa Allah suka kafirce wa ayoyinsa suka kafirce wa kaɗaitakarsa wanda Allah ya ambata a wannan ayar da kuma aya ta 8 za ta zo nan gaba wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid da kuma fadar sa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sai kuma kaso na uku wanda sune munafikai wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة ala على وجهه خسر wal والآخرة zalika lika al-khusranul mubin sai kaso na hudu sune mu'minai inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid to ubangiji subhanahu wata'ala ya bayanin kowane kaso da irin yadda yake da salon yadda ya dauki rayuwarsa da alakarsa da ubangiji kaso na farko shine nan Allah yake faɗa kafiri ne wanda yake jayayya game da sha'anin Allah wa minan nasi man yujadilu fillahi daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da sha'anin Allah almujadalatu fillahi jayayya game da sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala ya kunshi jayayya akan samuwarsa wanda wannan ba shine lokacin da ayat ta sauka yake faruwa ba domin quraishawa duka sun yarda cewa wato kafirai a wannan lokaci duka sun yarda cewa akwai Allah subhanahu wata'ala samamme ne wanda shi ne ma ya halicci sama da ƙasa ya halicci abin da ke cikinsu ya yi komai da komai amma suna jayayya ne akan kaɗaita shi da bauta suna jayayya akan cewa Allah subhanahu wata'ala bai cancanci a bauta masa shi kaɗai ba dole ne sai an haɗa shi da wasu suna jayayya akan manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su yarda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wani manzo ba ballantana su yarda su yi imani da shi suna jayayya akan Alƙur'ani da Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ba su yarda cewa Alƙur'ani maganar Allah ce ba ba su yarda cewa dokokinsa ne ba sannan kuma suna jayayya game da tashin alkiyama ba su yarda cewa akwai tashi bayan mutuwa ba don haka duk wanda ya shiga ƙarƙashin jayayya fillahi game da sha'anin Allah jayayya fi zatillahi ko fi ayatillahi ko fi ko kutubillah jayayya akan zatin ubangiji kadaita shi da bauta wahdaniyarsa kadaita shi da sifofinsa da ayyukansa suna jayayya akan wannan suna jayayya akan addinin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabinsa da shi na musulunci basu yadda basu gamsu da cewa shine addini kadai tilo da za a je wa Allah subhanahu wata'ala da shi ba ba su yadda da wannan ba to amma jayayya suke yi ba tare da hujja ba jayayya suke yi da molanka bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba abinda ake nufi da jayayya shine munaza'a shine ja'in ja yayin da wani yake cewa yake fada kai ma ka fada kuma kowanne cikin ku yana kokarin yayin rinjaye akan dan uwansa kowanne yana ƙoƙarin ya ga ya kawo hujjar da ta taushe ɗan uwansa ta ɗan uwansa wannan shi ake cewa jayayya to so akwai waɗannan suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da ya zo yake karanta musu kullum yake gaya musu na kaɗaitakar Allah yake gaya musu na cewa akwai tashi bayan mutuwa akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta to haka suke ja da shi akan wannan to amma da me suke ja da shi suna ja da shi ne da wani ilimi akwai wani abu na ilimi da suka dogara da shi wala hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahi al-hujjatu al-baligha falau sha'a lahadakum ajma'in allati hal indakum min ilmin ka gaya musu shin kuna da wani ilimi akwai wani ilimi da ko dogara da shi sahihi kun gaji wani abu ne asaratin min ilmin wani abu da kuka gada kuka samu na burbushin ilimi ko daga annabawan da suka gabata ko daga littattafan da Allah ya saukar wanda akan haka ne kuke kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam hujja game da abin da yake faɗa ba gaskiya bane game da cewa addinin da kuke kai gaskiya ne a'a duk babu wannan suna yi ne bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba jayayya ce kawai suke yi saboda mummunar aƙidar da suke tattare da ita saboda mummunan tunani jayayya ce suke yi domin su ga sun dakushe gaskiya sun bice hasken gaskiya sun yaya taɓarna saboda haka suke inkarin kaɗaitakar Allah kuma suke inkarin tashin matattu bayan mutuwa suke ƙaryata abinda Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da shi suke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tatsuniyoyi ne وإن يروا كل آية لا يؤمنوا لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادل حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين التي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها قوة إرن آية سك غني كما بذاس إيمان لإتباء قوة إرن هجة كذو مسد إتاء مؤجزة سك غني تتردكي كوكو آآ bayani ne na alkur'ani mai kama hankali mai ratsa zuciya suka saurara ba za su yi imani ba hatta idza ja'uka har ma idan suka zo maka yujadilunaka sai su rika jayayya da kai yana suna cewa yaqulu allazina kafaru kafirai suna cewa in haza illa asatirul awwalin wanda abin da kake faɗa ta tsuniyoyin mutanen farko ne saboda haka suna jayayya game da Allah sun manta da ƙarfin ubangiji subhanahu wata'ala da ƙarfin ƙudurarsa wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal jayayya suke da Allah subhanahu wata'ala alhalin ubangiji shadidul mihal mai tsananin karfi ne suna jayayya akwai mamaki cikin jayayyar da suke domin kakan yi jayayya idan kana da hujja amma babu baka da hujja kuma ka rika jayayya kuma wannan jayayyar ta sa ka kauce wa gaskiya ka batta wannan abin mamaki ne Allah ce alam tara ila allazina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafu Ba ka ga waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah ba ta ya ake karkatar da su wato akwai abin mamaki cikin wannan wannan yana nuna cewa jayayya ba bisa ilimi ba mutum ya rika jayayya kawai da maulanka jayayya da tsantsar ra'ayi tsantsagwaransa ba tare da ya saki wata hujja rubutacciya karantacciya ba wannan abu ne abin suka abin zargi ba ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai ba ɗabi'a ce ta mutanen da suka kauce wa hanyar Allah Allah ce wajadalu bil batil li yudhidu bihi al haqq suka rika jayayya da ƙarya wai dan su ga sun rushe gaskiya ko sun bice gaskiya da shi sauraka ba jayayya ce ta da ta dace ba jayayya ce ta mutanen da suka bace annabi yana cewa ma dalla qaumun illa utu jadalan ba da mutane za su bace face <coughs> sun zama mutane ne masu tsananin jayayya Allah subhanahu wata'ala yana sifanta Qurayshawa da cewa ma zarabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun bal qaumun khasimun su dai mutane ne masu tsananin jayayya masu husuma lati wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam daga cikin mutane akwai wanda maganarsa take baka sha'awa ya iya sarrafa zance ya iya sarrafa harshe yana yi ka ji daɗin maganganun da yake faɗa wa huwa aladdul khisab wa Allah ala ma fi qalbihi hamma yana rantsewa Allah game da abin da yake cikin zuciyarsa cewa shi maganar da yake yi har zuci da gaske yake alhalin ƙarya yake wa huwa aladdul khisab shi mai tsananin jayayya ne da husuma sauraka ɗabi'ar jayayya ba ɗabi'a ce ɗabi'ar jayayya ba bisa hujja ba ba bisa dalili ba ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce ta waɗanda suka kauce wa hanyar Allah ɗabi'a ce ta kafirai to kuma musamman ma mutumin da jayayya za ta sa shi ma ya faddare gaskiya yana ji yana gani jayayya za ta sa shi ya riƙa faɗar miyagun maganganu akan abokin jayayyarsa saboda kawai ya ga yayi nasara ta kowane hali irin abin da bahaushe ke cewa wai tabarmar kunya a daɗe ta da hauka saboda haka zai yi masa hauka shi dai sa cewa shi ne ya galaba yayi nasara wannan ba jayayya ce ta mutanen kirki ba jayayya babu hujja jayayya ce ta masu neman ɗaukaka da neman isa jayayyar da babu hujja jayayya ce ta masu neman ɗaukaka ɗaukakar da ba za su kai gare ta ba har abada Allah ta innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibarun ma hum bibalighi Allah ce waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah bi bighayri sultanin atahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba ba tare da wata hujja ba sultan shine hujja ba tare da wata karfar hujja da ta zo musu ba Allah ce in fi sudurihim illa kibarun ba komai da a cikin zuciyarsu ba sai neman girma sai neman ɗaukaka ma hum bi balighihi kuma ba za su kai gari shi ba wannan ɗaukakar da suke so su samu ba za su cimmata ba ba za su same ta ba don haka duk wanda zai yi magana a kan addinin Allah ba da hujja ba ba da littafin Allah ba ba da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to babu shakka wannan yana magana ne ba da ilimi ba wannan ya shiga cikin wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin zaka duk sanda zaka yi hujja zaka yi jayayya in har ta kama ka yi to ka yi jayayya mai ma'ana ka yi jayayya idan ka san ka taki hujja ka yi jayayya wanda ita ce Allah subhanahu wata'ala ya umarni da ita jayayya mai kyau wa jadilhum billati hi ahsan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa billati hi ahsan udu ila sabili rabbika ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima wal maw'izati al hasanati da kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hi ahsan ka yi jayayya da su da hanyar da take mafi kyau ba ma alhasana ba ba bil maw'izati alhasana ba in aka zo jayayya ana san ayi ta billati hi ahsan wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai da hanyar da take mafi kyau saboda haka hanya da take mafi kyau ta jayayya ita ce hanyar da kake yin ta da hujja da dalili kana da hujja kakkarfa wadda za ta sa abokin jayayyar kai sallama maka ko kana da gaskiya idan ka san ba ka da hujjar da za ka kare gaskiyarka to ba daidai ba ne ka yi jayayya ko da kana da gaskiya akwai gaskiyar da ka tabbata gaskiya ce ka sha jin hujjojinta amma kai ba za ka iya kawo hujja kuɗe ba ko ba za ka iya kawo ta ka gamsar ba to ba daidai ne ka shiga jayayya ba domin za ka yi ta ne ba tare da hujja ba ko da ko da gaskiyar ne amma za ka yi ta ne bigai da ilimi ba da ilimi ba to wannan baya dacewa baya halatta ko kuma kana da hujjar amma ka tashi yin ta sai ka yi ta kana furta wasu lafizza wasu kalmomi masu nauyi masu girma na cin zarafi na cin fuska Wani ko da gaskiya ba a yi daga irin wani jayayyar ba ko da kana da gaskiya kuma wanda kake jayayyar da shi ya kai matuƙa ga taɓewa ya kai matuƙa ga kauce hanyar Allah da ta Allah in kana jayayya da shi to kai jayayya da shi billati hiya ahsan da hanya mafi kyau ka gaya masa magana mai kyau Allah cewa annabi Musa ya kula lahu qawlan layyinan ku gaya wa fir'auna magana mai taushi fir'auna nan shine mai cewa ana rabbukumul a'la shine mai cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi shine mai umarni a yanka yara maza a wulaƙantar da 'ya'ya mata a sasu bauta da aikatau amma duk da wannan Allah ce faƙula da qawlan layyina ku gaya masa magana mai taushi haka ake son zaka tattauna da abokin jayayyarka abokin mahsumarka ka gaya masa magana mai taushi qul man yarzuqukum samawati wal ard qulillah wa ina au iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin qul la tusaluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malu ka duba ka ga yadda ubangiji subhanahu wataala yake magana da masu cewa akwai wani abin bauta tare da shi masu cewa akwai abin bauta tare da shi mushrikai Allah ce ka ce da su man yarzuqukum minas samawati wal ard wane ne yake saukar muku da arziki daga samai da ƙasa babu wanda zai ja da cewa Allah ne za ka ce Allah ne Wani tambaya ce da dole su risina su ce Allah ne domin sun san ruwan da ke sauka daga sama ba su suke saukar da shi ba sun san tsirran da suke fita daga ƙasa da ruwan da yake ɓaɓɓagowa daga ƙasa da dukkan wani abinci da nau'in arzikin da yake samuwa da ƙasa ba su suka dasa shi ba don haka dole su sallama cewa Allah ne to kaga ya kafa hujja sai Allah ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko dai mu ko ku wani yana kan shiriya ko yana kan fata mabayyana kaga bai ce da su mu shiriyayyu bane ku batattu sai aka kawo abin da sigar cewa ɗayan mu shiriyayye ne ɗayan mu batacci wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin sana sai ce ka ce da su la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye ku ba game da wato aika laifin da muka tafka wala nus'alu amma ta'malun ba kuma za a tambaye mu ba game da abin da kuke aikatawa ka duba wannan magana ta bangaren sa sai ce abin da muka tafka na laifi amma su ake amma ta'malu abin da kuke aikata ba a ce abin da kuke tafkawa na laifi ba saboda me saboda kada ka tunzura shi shi yana ganin ba laifi yake ba to ni da kake cewa laifi nake ba za a tambaye ka game da laifi na ba kai kuma aikin da kake ba za a tambaye ni game da shi ba saboda haka wannan ita ce shi ne aljidal billati hi ahsan kai jayayya ta hanyar da take mafi kyau shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya tsara waɗannan matakai na isar da saƙo mataki na hikima mataki na mau'iza hasana mataki na jidal sai ce billati ya ud'u ila rabbika bil hikmati hikima shine abin da yazo daga Allah da manzansa ka karanta wa mutane ayoyin Allah ka karanta wa mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hikima ce wannan ba ta buƙatar wata kuskurima ba ta buƙatar wata gyaran fuska ayoyin Allah yadda suke ka karanta su a haka dauke suke da hikimomi a cikin su dauke suke da kyakkyawar magana mai daɗi. Allahu nazzala ahsan alhadith maganar Allah tafi kowace tafi kowace tafi kowace kyau amma al-maw'izatu wa'azi da zaka yi wajen jan hankali wajen bada misali wajen kira to kai da wa'azi mai kyau ka faɗi kalmomi masu daɗi da aka zo maganar jayayya sai aka ce billati hiya ahsan saboda mutumin da yake jayayya shi ba sauraro kadai yake ba kana faɗa ne yana faɗa kuma yana ƙoƙarin ya rinjaye a kanka ta hanyar kawo hujja da tafi taka to in ka tashi zance da shi magana da shi to sai Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su ta hanyar da tafi ahlul kitab yahudu da nasara Allah ce kada ku yi jayayya da su illa billati hiya ahsan to idan ya zanto wannan tsakaninka da waɗanda kun yi hannun riga a aƙidar ku da ibadar ku da ganin da kuke yi wa duniya da sauran abubuwa duka kun yi hannun riga amma Allah ce tattaunawarka da su ta kasance billati hiya ahsan ina kuma tattaunawarka da dan uwanka musulmi wanda kuka haɗu akan aqidar la ilaha illallah kuka hadu akan yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo daga Allah subhanahu wataala kuka hadu akan alqur'ani shine littafi na ƙarshe kuka hadu akan dukkan rukunin musulunci watakila akwai wasu abubuwa da shi bai gane ba ko kai baka gane ba kuke tattaunawa to kaga anan nan ne yafi cancanta ma ya zanto billatihi ahsan ya zanto kayi jayayya da shi billatihi ahsan saboda mataki na farko ya zanto da ilimi kake yi saboda haka wanda za ka suna tarkar rikici da wasu waɗanda suke ganin cewa ba daidai suke ba amma kuma ba ilimi wannan kuskure suke wa kansu kuskure suke wa addininsu sautari ta ƙofarsu akan iya ƙara shigar da wasu cikin ɓata domin ka je ka rikici ka rigima da jayayya ba ka da hujja to za ka iya jawowa wasu su ƙara nutsawa su ƙara dannawa cikin ɓatane yayin da ka tarko wata turka-turka nan da nan aka kai ka ƙasa to ba kai ba wasu daga cikin magoya bayanka sai jikinsu suwa ya fara sanyi ƙarshen ba a yi sa'a ba sai su fara silalewa suna sake layi suna canza layi to kaga ka jawo addinin matsala shi yasa ba a yarda da jayayya ba shi yasa za ga magabata suna tsawatarwa akan jayayya ko da kana da gaskiya kakka ji cewa kai ahlus sunna ne tatacce ciki da waje ciki da bai ka ce to bari bari ka samu wani kasar gumin dan bid'a kana ga zaka samu shi to in kasar gumin dan bid'a ya ya konkwadi shubuhi ya ya cika da su kai ba kai baka samu da shubuhin ba sauraka da ya je maka shubuha dai sai ka dabirce to da ka dabirce shikenan shi kuma sai ishe shelar yayi nasara to kuma mabiyanka kuma sai ga abin da a gwiwa su dai yi sanyi ba a yi sa'a ba sai su canza shiƙa to shi sa ba a san wannan ka in mutum ya zo maka da jayayya ka ce a'a ni ka gani ba da cikakken ilimi je ka kai tambaya ko ka nemi masu ilimi ku tattauna da su haka ya dace kamar yanzu saboda wannan masifa ta social media sai ga kowa malami ne a cikinta kowa yanzu nan sai ga mutum ya zauna ya ranka da rubutu wai shi yana kare wata idea ko yana kare wani ra'ayi ko yana bayyana wani abu alhalin kuma maganganu cike da ilimi wani ya yi bidiyo yana kokarin wai sai ya bayyana wata gaskiya kuma kara bata ta gaskiyar yake da ce wal haqqu qad tarihi so ta abiri a gaskiya wani lokaci wato munar magana ko rashin iya magana sai ta lulluɓe gaskiyar sai a kasa ta. to shine anan Allah subhanahu wataala yake faɗar wannan cewa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid yake bin kuma kowane shaydan maridin mai tsaurin kai wato ba shi da ilimi saboda dukkan wasu maganganu na shaidanu sai ya rike su a matsayin hujja a matsayin dalili da zai kara kafewa akan ra'ayinsa kamar yadda za ka gani da dama waɗanda suke daukan wani ra'ayi na wasu mutane musamman mutanen yamma kafiran yamma su ɗau ra'ayinsu ba tare da sun san zurfin abun ba na farko dai shi wannan ra'ayin ma ba san kan me aka gina shi ba shi dai sun ji cewa magana ce da waɗannan waɗancan mutanen suke ta maimaitawa a kafofin watsa labaransu a rubuce-rubucensu a tarurrukan su a maganganunsu suna ta maimaita magana shi kenan sai ta zama masa wani yayi wani birgewa wani gayu sauraka shi ma sai ya dauko magana shi ma sai ka je na ta maimaita ta ina ta maimaita ta bai san zurfinta ba ga waɗanda suka yi san al'amura yadda suke suke bin abubuwa ƙeƙe da ƙeƙe sun san a kan me aka gina wannan maganar da shi yanzu yake ta maimaitawa magana ce da an gina ta akan wata mummunar manufa ko da zahirinta zai nuna kamar wani abu mai kyau ne ce haƙƙin mata haƙƙin mata kala kalma haƙƙin mata kalma ce a zahirinta sai ka cewa ai mace ya kamata a bata haƙƙinta eh? ya kamata a kula da haƙƙinta annabi yana cewa rifqan bil qawarir tausaya ma waɗannan mata masu kama da kwalabe yanzu nan sai su fashe ba su da ƙarfi annabi ya ce a tausaya musu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta wasiya ga mata usikum bin nisa'i khaira yana muku wasiya ta alkhairi ga mata saboda haka da ka ji haƙƙin mata yancin mata sai ka ji kalma ce mai kyau amma ba ka san mai faɗarta ne ya yi dosa ba me yake nufi da yancin mata Ba ka tsaya ka yi nazari ba ko kuma a'a an faɗa ba ka yadda ba sannan kuma ka yi ƙoƙarin ma ka haɗa abin da addininka ka yi ƙoƙarin ma ka ce ai wannan abin da kuka zo da shi mu ma daman akwai shi a addininmu kai kokarin kawo abubuwan da suke addinin ka halakanta shi da wannan wanda sun yi hannun riga sun yi hannun riga duk wata kalma da zaka ji ana lugugwita ta ana ta ta a kafofin watsa labarai na yamma in ka koma ka ji tarifin definition da suke wa abin sai kan cewa kun yi hannun riga da su yanzu ka ɗau child abuse cin zarafin yara cin zarafin yara kalma ce ba wanda zai ce zai ce a ci zarafin yaro musulunci da bai daka ka ci zarafin mage ba shi ne zai kyale ka ci zarafin yaro mage wanda an ce wata kulle mage bata bata abinci ba ta sake ta ba ta mutu aka ce za ta futa annabi ya hana a yanka dabba ba da wuka mai kaifi ba ya hana hau dabba a mai da ita kamar kujera duk wannan hadisai da sun zo sun sauraka musulunci ya hana a ci zarafin ko dabba ce ya zai yi a ci zarafin yaro karami sauraka in ka ji kalmar child abuse sai ka ɗauka wata kalma ce da addinin kama ya goyi bayanta amma in ka koma kan nemi bayanin mai child abuse a gunsu daga ciki fa akwai yaro in ya ɗan tasa a bashe abin da yake so kada iyayensa ta hana shi abota da wanda yake so kada sa hana shi zuwa inda yake so kada yarinya uwayenta su ce ta zauna gida ta fita yawace yawace kana da ya ta shekara 17 18 to kakka hana ta fita ta je inda take so in ka hana ta abokai wanda take so shiga inda take so ta tafi sinima ne ta tafi gidan kwallo ne ta tafi kafarta ta yi abin da take so in ka hana ta to wannan yana karkashin child abuse wannan yana cikin child abuse kaga kai addinin ka wannan ba daidai ba ne? barin shi yi wannan shine abizin din ba shine cin zarafin yaron ka bar shi yi wannan to saboda haka za ka samu wani ya rike wannan ra'ayi yana jayayya a kansa kuma ba kowa yake biyo sai waɗannan shaydanin wa yattabi kullu shaydanin marit waɗannan shaydanin kawai yake bi su kawai ya sa a gaban abinda suka faɗa shi ke maimaitawa kalmomin kawai yake nanatawa kamar yadda ya ji su daga bakinsa. mun dade ana magana tsatsauran ra'ayi ke tsatsauran ra'ayin addini tsatsauran ra'ayin addini a gurin wasu ko sallah kake kake zuwa jami'i akai akai to kana tsatsauran ra'ayin addini ya ka dau addini haka ce duk sallah sai an ganka a masallaci ballantana a ce kana fita sallar asuba kai wannan tsatsauran ra'ayi ne hmm? a je fati ka ce ba za ka yi rawa da wata ba ka ce ma ba za ka je fatin ba a gayyace ka ce in dai da maza da mata za a cakuɗa ba zan ce kafe tsatsauran ra'ayi wani tsatsauran ra'ayi sunansa mace ce ita da hijabi za ta yi a ci tafi tsatsauran ra'ayi ra'ayin addini to ka kalmar tsatsauran ra'ayin addini kai a gurin ka annabi sallallahu ya ce iyyakum wal ghulu na hane ku da tsatsauran ra'ayi na addini da wuce iyaka amma shin ana nufin irin wannan dokokin Allah ake nufi shi ne bin shi to kaga kalma ce da take yawo wasu suka tafe ta suke ta maimaita ta to wannan shi ne wai tabe kullu shaytanin bari saboda ba ilimi dan galibi wasu sun tafi kalmar ba da ilimi ba musamman ma yan jarida musamman yan jarida wasu yan jarida sakafa su tana da karanci suna da karancin karance-karance sauraka kalmomin da suke ji suna yawo a manya-manyan kafofin watsa labarai na duniya yadda ake fassara abubuwa sai kaga su ma haka suke fassara nasu yadda suke fada haka suke fada maimakon ya bibiyi abin ta yadda zai dace da addinin sai dace da al'ummar da al'ada sa'a tunda dai haka ake fada to haka ake fada wa yattabi'u kullu shaytanin marid to wannan hanya ce ta wanda baya tunani وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون التي للي شيطانو نمتاني دا شيطانو نألجنو ليوحون إلى أوليائهم سكن يوهي زواغ وليان زواغ مسو ينسو وتن سكن أيكا نساقني sukan aika da saƙonni zuwa ga masoyansu liyu jadilukum don su ta jayayya da ku don haka ku ku kafe ku dage ku tsaya akan tafarkin gaskiya wa in atatubuhum in kuma ku ce za ku yi musu da'a to lalle za ku fada cikin shirka kamar yadda suka fada wa in atatubuhum innakum la mushrikun saboda wannan da yake yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulle shaitanin marid Mutum ne da a karan kansa shi ya bace tunda yana rayuwa a cikin duhu ba da ilimi ba sannan kuma yana ƙoƙarin ya ga ya batar da wasu ya yi nasarar jan wasu zuwa ga hallaka sannan kuma baya ga wannan yana bin dukkan wani ne wanda yake mai tsaurin kai ka ya haɗa zulumatun ba zuwa fauka ba malamai suka ce duka ɗaukakin kafirai waɗanda suke ja da addinin Allah suke ja da gaskiya suna ƙarƙashin wannan aya haka nan waɗanda suke riƙe manya-manyan bid'u'o'i suke ƙoƙarin sai sun kafa su sun yada su a cikin al'umma su ma za su shiga ƙarƙashin wannan aya domin galibinsu kawai 'yan bita zaizai ne 'yan an shata ne ba hujja ce suka riƙe ba a'a sun ji ana faɗa da suke maimaitawa galibi za ka samu hujjar yan bida'a wata hujja ce wacce take akala alaiha daru wa sharib hujja ce da an dade da yi mata kata-kata a duniyar ilimi amma sai ka samu ita ce yake ta maimaitawa bawan Allah bai san cewa wannan hujjar ne ta dade a kamarinta ba ta dade a makabarta alhafiz ibnu kafir ƙarƙashin wannan aya yake cewa hadha halu ahli dalali wal bida wannan shine halin ma'abota bata da bid'o'i al-mu'ridina 'anil haqqi waɗanda suke bijirewa gaskiya al-muttabi'ina lil batil waɗanda suke bin ƙarya yatrukuna ma anzala Allahu ala rasulihi min al-haqqi mubin suke barin abinda Allah ya saukarwa manzansa na gaskiyar da take bayyananniya wa a aqwala ru'usid dalala suke bin maganganun shugabannin bata addu'ati ilal bida'i masu kira zuwa ga bid'o'i bil ahwa'i da soye-soyen zuciya wal ara'i da tsantsagwaran ra'ayi ba tare da hujja ba Allah ce kutiba alaihi an kaddara ma wannan shaidan wannan shaidanin alaihi azzamir ana ina kuma ga shi shaidan din wai bi kullu shaytanin shi wannan shaytanin din kutiba alaihi ay qudiya alaihi wa qaddara alaihi an hukunta masa an kaddara masa annahu cewa shi wannan shaidanin shi ma yana komawa zuwa gare shi man tawallahu shi ma yana komawa zuwa ga wannan shaidanin wanda duk ya rungume shi fa annahu shi ma yana komawa zuwa ga wannan shaidanin sauraka duk wannan zamiran guda hudu suna komawa zuwa shi wannan shaidanin an kaddara ma shi wannan shaidan cewa cewa shi wannan shaidan duk wanda ya rungume shi shi wannan shaidan fa annahu to shi wannan shaidanin yudilluhu zai batar da shi wanda ya rungume shi din sauraka damirin yanzu ya koma ga wanda zai yi rungumar wa yahdihi zai ja shi shi wanda ya rungumar ila azabi sa'ir zuwa ga azabar wutar sa'ira sauraka damirai guda shida ne a cikin ayar guda uku a guda hudu suna komawa ga shi shaidan guda biyu kuma suna komawa ga wanda ya rungume shaidan ka duk wanda ya rungume shi kutiba alaihi an riga an kaddara masa wannan ita ce alkitaba alkauniyar kadariya. Allah ya riga ya kaddara masa ya rubuta masa akwai kitaba kauniya akwai kitaba kadariya. kitaba kauniya shine Allah subhanahu wataala ya ƙaddara kaddara ma mutum wani abu ubangiji subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi a cikin ilim a cikin lauhil mahfuz ya san shi a ilimin sa da daddan ilimin sa cewa abin nan haka zai kasance wala ita ce kitaba kauniya qadariya kitaba shar'iyya ita ce Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa bayinsa ya hukunta musu wani abu a shar'anci ya ce su bi wannan abin kutiba alaikum alqisasu fil qatl kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiya ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaikum alsiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wannan kitaba ce shar'iyya an hukunta muku an shar'anta muku ita kitaba kauniya wani abu ne an riga an hukunta shi dole ne sai ya faru kitaba shar'iyya kuma an hukunta amma ba dole ne kowa yayi ba an baka zabi ko kai ka samu kyakkyawan sakamako ko ka ki ka gamu da mummunan sakamako wannan shine bambancin su saboda aka ce kutiba alaikumus siyam an rubuta muku an wajabta muku azumi ba kowa da yake yin shi ba akwai wanda suke yi akwai wanda ba sa yi akwai wanda ba su yi imani da shi ba ma akwai wanda sun yi imani da shi amma ba za su yi ba to kaga anan ba amma ga wasu su suka yi wasu ba su yi ba haka nan duka inda kutiba ba ta zo wacce ke da ma'anar ma'anar eh, shari'a ko umira to wannan shedan an riga Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ya hukunta wannan hukunci nashi na kaddara tun fil azal yadda yake annahu man tawallahu duk wanda ya rungumi shedan ya rungumi wannan shedani sawa'un shedan na mutane ko shedan na aljanu wanda ya kangare wa Allah ya rungumi maganganunsa yace da shi zai yi koyi maganganunsa zai dauka to Allah ya riga ya gama hukunci ya gama yanke hukunci kuma hukunci bai zartuwa annahu man tawallahu cewa duk wanda ya rungume shi fa annahu yudhilluhu to fa shi zai batar da shi ne babu ta yadda za a yi ka rike shedan kuma ka samu shiriya ba zai yiwu ba duk wani abu na shedana inda ka kama shi <coughs> to karshen mutum halaka ta shine zai halaka Allah subhanahu wataala yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaydan makiyinku ne lalle makiyinku ne fattakhizuhu aduwwa kuma ku rike shi baki inna ma yad'u hizbahu kadai yana kiran ƙungiyarsa ne jama'ar sani ila azabis sa'ir zuwa li yakunu min ashabis sa'ir dan su kasance daga ma'abota wuta saboda ka duk wanda ya kama shaydan to ya kama halakarsa ba ta yadda za a iya kubuta shi yasa duk inda Allah subhanahu wata'ala a wasu gurare ya yi hani ga wasu abubuwa ya kan nuna cewa wannan aikin shaidan ne wannan aikin shaidan ne kamar lokacin da Allah ya yi maganar giya yake cewa <clears throat> innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan rijsun min amali shaitan ce kazanta ne daga aikin shaidan ne fajta ne buhu don haka ku nisance shi babu ta yadda za a aikin shaidan ya zama alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hani ga wasu da wasu game da wasu al'amura sai ya ce haka shaidan yake yi kada ku yi la ta'kulu bi shimalikum wa la tashrabu biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha kada ku sha da ku ci da hannun dama ko ku sha da hannun hagu ko ku sha da hannun dama afwan ko ku sha da hannun hagu shedan da yake ci ya sha da hagu malamai suka ce jingina aikin zuwa ga shedan yana nuna haramun ne tunda babu wani alkhairi tare da shedan babu wani alkhairi tare da aikin shedan Allah ya riga ya la'ance shi la'anahu Allah Allah ya lisanta shi da rahama kwata-kwata da yasa malamai suka ce haramun ne sha da hannun hagu ka sha abu da hannun hagu haramun ne ka ci abinci da hannun hagu haka na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani ya sanya takalmi ɗaya yana tafiya da shi annabi ce ka cire duka ko ka sa duka domin wannan aikin shedan ne tafiya da takalmi ɗaya wani aikin shedan ne wannan idan babu larura akwai wanda kafarsa tana da larura ta kila ba zai sa takalmi ba ta larura tana da hukuncinta daban ana nufin kawai haka nan saboda wani gayu wace da takalmi ka sa ɗaya don musibar duniya yanzu abin da baka tsammani sai ka ganshi wata rana eh za ka gani wani yana tafiya da takalmi ɗaya haka haka shaidanin can suka yi eh wa yattabi kullu shaytanin marid shaidanin can manyan haka suka yi to shi ma zai yi haka ba har sun kai ga saɓi da wando ba yara suna saɓi da wando Eh, a yi aski a askiyar rabin kai a bar rabin kai a ya kai ka ga mutum bakin gani kamar ya saka wani koko a kansa amma kuma yana wani karkada kai kamar jangwala gwada wai ya yi to kaga kaga wa bi kullu shaytanin marid to duk wanda zai kama irin wannan to fa ba zai zai ba zai kai abin nan ba zai kai labari ba a cikin littafin al-itqan na as-suyuti ya kawo magana daga mudarib ibn ibrahim yake cewa ya tambayi al-husayn ibn al-fadl yake cewa kakan fitar da karin maganar larabawa daga al al-qur'ani maganar laraba da waɗanda ba ma ba larabawan ba kakan samo musu asali daga al alkur'ani to laraba suna cewa man a'ana zaliman sullita alaihi wanda duk zai taimakawa az-zalimi to wata rana dara za ta ci gida wato ƙaiƙayi zai koma kan mashaƙiya to ina a nan a alƙur'ani wata aya take da kama da wannan shi ne ce masa a ah, ga faɗar Allah ku tiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azab as-sa'ir ga shi ce duk wanda ya tawallin shedan ya rungumi shedan kaga duk wanda ka runguma ka ka yadda da shi ka amince da shi ka bashi tsaurarka da soyayyarsa to shi kuma a lokacin ne zai yi kokarin ya gaya ya suntuma ka da ƙasa ya ja ka zuwa ga wuta azaba mai tsanani kaga kenan kaikai ya koma kai ko kuma wato eh, darasa ci gida sannan Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu in kuntum fi min al-ba'th

Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al idan kun zamanto kuna shakkar tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum to lalle mu ne muka halicce ku min turabin daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga digon maniyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa sannan daga gudan tsoka mai cikakkiyar halitta da wacce ba mai cikakkiya ba linu bayyana lakum domin mu bayyana muku ikonmu wani ƙirro fil arhami ma na sha'u muna tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci ƙayyadajje sun manu kurijukum tsifla, sannan mu fitar da ku jarirai sun malitablogo a shuddakum sannan domin ku kai ga cikar ƙarfinku wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku kuma akwai wanda ake mai da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lama min ba'd ilmi shay'a dan ya kai ga halin da ba zai gane wani abin da da can ya san shi ba wataral arda hamidatan kuma zaka ga kasa e kasassa fa idza anzalna alaiha Halma'a? to idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta wato ihtazzat sai ta girgiza wa rabat ta ciko wa ambatat min kulli zawjin bahij ta ainihin fitar da kowane tsiro mai ban sha'awa anan ubangiji subhanahu wataala ya dauko maganar tabbatar da ranar alkiyama domin tana ɗaya daga cikin rukunai guda biyu manya da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam ta artabu da su akan su da kafirai rukunin farko shine tabbatar da wadaniyar ubangiji wata ala wajen bauta cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan rukuni na biyu ko aqida ta biyu tace aqidar cewa bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi to waɗannan abubuwa guda biyu kusan dukkan wani abu na aqida ya gina akan su saboda su kuma waɗannan abubuwa guda biyu su ne kafirai suke ta tayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan su sama da komai to shine ubangiji subhanahu wataala ce akwai cikin mutane masu jayayya jayayyar da ba su da ilimi sai molanka sai bin waɗansu shaidanu kawai waɗanda suka fantare wa Allah daga cikin irin jayayyar da suke akwai jayayya game da sha'anin tashin alkiyama suna jayayya game da sha'anin ubangiji sha'anin cewa akwai akwai akwai alkiyama bayan mutuwa wato akwai tashi bayan mutuwa wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim Shawaye zai tashi waɗannan kasusuwa bayan sun diddige da mayar da su su dawo su koma ga mutum wannan shine anan ubangiji su wata wataala yake bayar da hujjoji na hankali wanda hujja ce ta hankali wanda idan mutum ya tsaya ya su a kanta zai tabbatar da cewa eh lalle tashi bayan mutuwa ya fi komai sauki a gurin Allah subhanahu ala ya tashi mutum bayan mutuwarsa fi komai sauki a wajensa da insha Allah a karatunmu na gaba za mu tattauna akan wannan aya abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh